Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da dawowa a wannan shiri namu mai suna mafita daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. A yau hadisin da za mu tattauna akan shi ne kamar haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yana daga cikin kyawun addinin mutum ya zamana a ce yana baran abin da ba zai masa amfani ba. ko kuma abin da babu ruwan shi yawanci za mu ga matsalolin da muke fadawa a rayuwa da kuma damuwar mu a rayuwa tana tahowa ne daga kutsawa cikin abubuwan da baya da amfani ba zai mana amfani ba kuma ba mu ruwan mu da shi in dai mutum ya kiyaye abubuwan da suke mai amfani da kuma abubuwan da akwai ruwan shi a ciki abubuwan da sun shafe shi ya bar kuma abubuwan da babu ruwan shi ba za su yi mai amfani ba to insha Allahu baya da matsalar damuwa da kunci a rayuwa zai yi rayuwa mai daɗi can a episode na farko a wannan shirin mun tattauna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihris alama yanfa'uka in billah ka nemi ka yi kwaɗayi akan abin da zai amfani ga sannan kuma ka nemi taimakon Allah sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa duk abin da ka san babu ruwanka kuma ba zai maka amfani ba ya zamana a ce babu ruwanka da shi saboda dole mu rinka kula da kan mai wa musulmi saboda Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula da gani da ji da zuciya su Allah zai tambaye mu akan su saboda in mun duba abinda idan ka ya gani da abinda kunnen ka ya saurara shine zuciyarka ta rinka tintintini za ta rinka umarnin za ta rinka umarnin gabobin jikinka su aikata in kullum baka da aikin sai dai kai ta jin waƙe da kaɗe-kaɗe to abinda gaɓoɓinka kenan za su aikata saboda zuciyarka wannan daga kunnenka za su ta cikin zuciyarka in kai kullum idan ka bai kallon komai in ba abin ba alkhairi ba to zuciyarka za ta yi ta tuntuntuni tana ta kutso maka abubuwan da ba alkhairi ba ka je ka aikata su don haka ana so mutum musulmi ya zama a ce duk sakan inshi duk daƙiƙa a rayuwar shi duk wani motsi ya zama a ce duk yadda zai samu ya kutsa ko ya saka wani abu wanda akwai neman abin da zai amfane shi me zai amfane ka ka ilimi mai amfani sannan kuma ka yi aiki na gari su ne abin da zai su amfane ka duk wani abin da zai amfane ka ba zai wuce wannan guda biyu ba ka ilimi mai amfani sannan kuma ka yi aiki na kwarai aiki wanda Allah subhanahu ta'ala zai ansa wanda ya tattaro ka yi aikin nan dan Allah sannan kuma ka yi shi a yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koyar don haka akwai wata addu'a wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yana cewa Allahumma inni as'aluka eh, ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbila aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya taimake shi wurin da ilmi mai amfani ilman nafi'a wa rizqan tayyiba da kuma arziki mai daɗi wa amalan mutaqabbila da kuma aiki wanda ya zama wanda za a ansa ansa shi duk abubuwan da kake yi a rayuwarka ya zama a ce kana kai kuma a cikin wa'annan abubuwa guda uku kana neman ilimi mai amfani ilimi mai amfani wanda zai amfane ka kuma wannan ilimin na duniya ne ko na lahira ne ilimin qur'ani hadisi siran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fiqihu da duk abubuwan addini wanda za su amfane ka ilimin rayuwa ne na zamantakewa injiniyarin ne likitanci ne kasuwanci ne lauyanci ne ilimin tsaro ne kowane ilimi in dai zai amfani ka taukarin ka roƙon Allah ya taimake ka akan wannan sannan kuma wa rizqan tayyiban da arziki mai mai daɗi mai kyau ka zama a ce kana neman arziki amma kuma mai kyau ta hanya ta halak ba ta hanya ta haram ba ba ko me ka samu ba ka ce ka nema ba kowane kasuwanci za yi ba ba kowane aiki za yi ba duk aikin da ka san akwai haramun a cikin shi to ya zama a ce kai musulmi kana nisa kana nisa daga wannan aikin duk kasuwancin da a ce akwai haramci ko riba ko cuta ko ɓoye aibu ya zama a ce musulmi ka a sami ka a wannan sannan kuma na uku kana roƙon Allah ya taimake ka akan aiki karɓaɓɓe aiki karɓaɓɓe duk in ka tashi a ka ya zama a ce kana neman kai aiki wanda Allah zai karba aikin da Allah yake karba shine wanda ya tattaro tattaro abubuwa guda biyu kai aikin dan Allah dan kana neman Allah ya baka lada sannan kuma kana tsoron kada Allah ya azabtar da kai sannan kuma na biyu kayi aikin akan hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar dan haka wani lokaci ne sahabban manzon Allah sun zanna suna ta tattauna kan dajjal masifar dajjal ba karamin masifa bace ba ba karamin musiba bace ba duk wani manzon manzo da Allah subhanahu wataala ya aiko da ya tsoratar da al'umma shi kan masifa ta dajjal to sun zanda suna ta magana nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya gan suna kai kuma akan magana ya ce musu bare fiɗi musu abin da ya fi ban tsoro akan masifa ta dajjal ya ce musu ita ce shirkul khafi boyayyar shirka wadda baka san kana yi ba wace irin ce wannan boyayyar shirka shine mutum yana yin abba dan Allah ba yana yi domin ganin idan mutane to wannan abin shine kishiyar ikhlasi kishiyar yi dan Allah saboda duk aikin da kai in dai ba don Allah ba ne to baya da amfani ba zai amfani gaba ba sai dai ma zai cutar da kai wannan kenan shi sa akwai wani magana mai kyau ta Imam Ghazali yake cewa yana daga cikin alamar cewa Allah ba ruwan shi da bawa ya kyala bawa ya je can da dabarun shi kaga mutum yana ta kutsawa yana ta aikata abubuwan da ba za su yi mai amfani ba wallahi abu ne mai ban tsoro ya zama a ce mutum kullum a rayuwar shi awa 24 a rana ya duba ya ga me yayi aikata wanda zai amfane shi wal tanzur nafsin ma qaddamat lighad mutum ya duba ya duba abin da ya ƙaddamar saboda gobe baka san yaushe zaka mutu ba kana iya mutuwa yanzu yanzu nan kana iya mutuwa gobe Allah yana iya ƙara ma shekaru ma ɗari ko nawa ne amma dai abin da muka sani cewa shi ne kowa zai mutu kuma in mun mutu wannan abin da muka aikata a wannan rayuwar ta duniya shine za a mana hisabi a kan shi shine za a mana hisabi kan shi mu duba mu gani a rayuwar mu yanzu musamman masu jin Hausa abubuwan da suke faruwa kallace kallace na wannan fina-finan sun zama sun ɗauke hiranmu da duk wani tattaunawar mu ko ina ka je asibiti ne ka je makaranta ka je majalisa ka je tsakanin manyan mutane ne ƙananan mutane ne tsaffi yara matasa mata kowa ka ji wannan labarin fina-finan nan ake yi sai ka ce yanzu kamar ba mu da aikin yi yan uwa musulmi kawai kullum sai kallon wannan fina-finan marasa kyau wanda in ka gama kallon su ka yi tuntuntun cewa wai me suka amfani da kai a rayuwarka ko ta duniya ko kuma a rayuwarka ta lahira ba wani amfani sai dai kawai me ta kallon su mu samu nishaɗi? Nishaɗin daga lokacin shi shikenan ya tafi sai kuma nadama duk sakan duk daƙiƙa da mutum ya batar ba tare da yin ɗa'a ga Allah ba wallahi za ta zama na dama. za ta zama na dama. don haka ina wa'azi ina nasiha ga kaina da sauran yan uwana musulmi duk wanda ya saurari wannan odin cewa ya zaman a ce muna aikata abubuwan da su amfani mu sannan kuma duk abin da muka san ba zai amfani mu ba ya zaman a ce muna gudu daga wannan abin ina roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake ni da ni da koyan uwa barin ka aikata abubuwan da za su yi mana amfani sannan kuma bar duk abin da ba zai mana amfani ba abin da na faɗa na daidai Allah subhanahu ta'ala ya sa da ni da ku mu tarayya a wurin lada da wurin aiki abin da kuma ne kuskure Allah subhanahu ta'ala ya gafarta min ya shafe shi daga zukatanmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk